Lale Marhabun mu da kasancewa da ku ta cikin shirin da daga masu kallon BTV wanda ya saba zuwa muku daga BTV Hausa. A yau a cikin shirin damu za mu tattauna ne kan maudu'i kamar haka. A al'adance bangaren amarya ne aka fi sani da yin kayan ɗaki kafin aure. Kuna gani idan aka ce a bar wannan mataki na cewa sai an rushe lefe ba a yi bangaranci ba? Wannan shine maudu'in da za mu tattauna ku bi mu domin jin ra'ayoyin al'umma. an yi bangaranci idan a guri na ba ya bangaranci ba gaskiya za ta mata a mata ne kayan ɗaki saboda mai a ce maza ba za su yi lefe ba kuma mu yiwo kayan ɗaki kama da gado kujeru har kwanon da za ka ci abinci mu taho ma da shi gida kai ga kanan ba za ka yi lefe ba ba zai yi ba su iyaye ya zama dole su yi wa yarinya kayan ɗaki shi ma namiji idan yana son mace ya zama dole ya yi mata al'adar bahaushe ya mata kayan lefe don har aka suki lefe aka ce maza su za su kayan daki to gaskiya aka taimaka taimakawa sinani saboda haka idan aka matsa aka ce lalle sai namiji fa an yi kayi lefe sannan za a yi kawo maka kayan ɗaki daga ɓangaren mata da sauransu yanzu fa auren nan muwa ni fa ban da shi kuma ba ni da ni yi a nan kusa gaskiya. To gaskiya ni dai har ga Allah na wasu saurayin ma sai dai haƙuri. No me no you. Yanda aka hana maza su kawo lefe to ai kamata iya ce su ma iyaye a hutar su a hutar da su wajen yin kayan katako kayan gado kenan dama kyautatawa ce ai take sa mata su ma ai musu kayan daki su ma maza a yi musu kayan eh, si kayan lefe idan aka ce maza sun daina yin kayan lefe ai ba amfani su ma mata su yi kayan daki ata mu tun da mu maza ko ba haka bane tun da an rushe lefe ya kamata mu mata kayan daki ani zan iya yafe wa saurayi na ma lefa <laughs> zan iya ce mishi ma kuma karya kayan ɗakin. Ina ganin cewa wannan lefe da aka ce an janye ma kamar mu sauƙi ne ya zo mata ma ya zo sauƙi. Sauƙin ma mata ne suka samu ba mu maza ba saboda za mu samu su shiga daga ciki. Ni gaskiya da dai na yi niyan aure sanda ake lefe 3.5 za a je a lefe 5.5 hakan nan yanzu kuma an ce lefen ma yin za a sai dai a yi turmi falle daya a kawo eh, a cikin wai kwalla yake ko bokati a ni ne gaskiya son samu ne a kaina ni a mun lefe baba na yi min kayan ɗaki. gaskiya wannan ba maslaha ba ce aka kawo. Ne idan namijin da zai aure ni ya ce mun ba zai lefe ba ba komai amma ni ma ba kayan daki ba kayan kicin. gaskiyar magana wannan mataki da suka ɗauka na janye lefe ba zai taɓa gyara aure ba ko an yi auren ba za a zauna lafiya ba saboda mijin zai sha gori. Masha Allah da fatan kun ji rayoyin al'umma kuma dama gare ku domin aje mana naku ra'ayin a shafin sada zumunta inda muka tattauna a kan cewa al'adance bangaren amarya suka fi yin kayan ɗaki kafin aure. Kuna ganin idan aka ce a bar wannan mataki na cewa sai an rushe lefe ba a yi ɓangaranci ba? Kwaje mana ra'ayinku a sashen comment. Mun gode sai mun haɗu da ku wani mako insha Allah. mu Huta lafiya.